Korintiya ta biyu Sura ta ɗaya Daga Bulus, manzon almasihu Yesu da yarda Allah, da kuma ɗan uwanmu Timoti, zuwa ga ikkilisiyar Allah da take a kwaranti tare da dukan tsarkaka na duk ƙasar Akaya. Alheri da salama na Allah Ubanmu, da na Ubangiji Yesu almasihu su tabbata a gare ku. Godiya ta tabbata a gare shi, shi wanda yake Allah. da Uba na Ubangijinmu Yesu almasihu, Uba mai yawan jin kai, Allah na dukan ta'aziya, shi da yake yi mana ta'aziya a dukan wahalarmu, domin mu kuma mu iya ta'azantar da masu shan kowace irin wahala, da ta'aziyar nan da mu ma muka samu a gun Allah, domin kuwa kamar yadda muke shan wuya kwarai, irin wadda almasihu ya sha, haka kuma ake yi mana ta'aziya kwarai ta wurin almasihu. ko ana wahalshe mu ma ai saboda ta'azantuwarku ce da kuma lafiyar ku. ko ana ta'azantar da mu ai saboda ta'azantuwarku ce wadda take sa ku ku jure wa irin wuyan nan da muke sha sa zuciyarmu a kanku ka karfa ce domin mun sani kamar yadda kuka yi tarayya da mu a cikin shan wuya haka kuma za ku yi tarayya a cikin ta'aziyar. yan uwa ba ma so ku jahilta da wahalar da muka sha a ƙasar asiya domin kuwa mun ji jiki kwarai da gaske har abin ya fi ƙarfinmu har ma muka fidda tsammanin rayuwa har ma muka ji kamar hukuncin kisa aka yi mana wannan kuwa don kada mu dogara ga kanmu ne sai dai ga allah mai tada matattu shi ne kubutar da mu daga muguwar mutuwa a fili zai kuwa kubutar da mu ga shi kuma muka dogara ya kubutar da mu har ila yau kuma sai ku taimake mu da addu'a domin mutane da yawa su gode wa Allah ta dalilinmu saboda albarkar da aka yi mana ta amsa addu'o'i masu yawa. fariyar Fariyarmu kenan, lamirinmu yana ba da shaida cewa mun yi zaman tsarki a duniya da zuciya ɗaya tsakani da Allah, tun ba ma a gare ku ba, ba bisa ga wayo irin na ɗan adam ba, sai dai bisa ga alherin Allah. domin mu zuwa gare ku ba ta ƙunshi wani abu daban ba, sai dai ainihin abin da kuka karanta kuka kuma fahimta, ina kuwa fata kun fahimta sosai da sosai, kamar yadda kuka riga kuka ɗan fahimce mu, cewa kuwa iya yin fariya da mu, kamar yadda mu ma za mu iya yi da ku a ranar Ubangijinmu Yesu. Saboda na amince da haka, shi ya sa na so zuwa wurinku da fari. domin ku sami albarka riɓi biyu, wato niyyata in bi a kanku in za ni Makidoniya, in kuma komo wurinku daga Makidoniya, sa'an nan ku yi mini rakiya in zan tafi Yahudiya. Ashe, a lokacin da na yi niyyar yin haka, wato na nuna rashin tsaye da zuciya kenan, ko kuwa shiririta nake yi kawai irin ta halin mutuntaka, in ce, I, in koma in ce, A'a. yadda ba shakka Allah yake mai alkawari, haka ma maganar da muka yi muku, ba shiririta a ciki, domin kuwa ɗan Allah Yesu almasihu, wanda ni da Sila da Timoti muka yi muku wa'azi, ai, ba shiririta game da shi, har kullum a kan gaskiya yake, domin dukan alkawaran Allah cikarsu a gare shi take, ta wurinsa ne kuma muke faɗar amin. domin a ɗaukaka Allah. Domin kuwa Allah shi ne mai tabbatar da mu da ku gaba ɗaya ga almasihu, shi ne wanda ya shafe mu kuma, ya buga mana hatiminsa cewa mu nasa ne, ya kuma yi mana baiwa da ruhunsa a zukatanmu, domin tabbatar da abin da zai yi a nan gaba. Labudda, Allah shi ne mashaidina a kan cewa musamman don sauwake maku ne na fasa zuwa kwaranti. ba cewa muna nuna muku iko a kan bangaskiyarku ba ne, a'a, sai dai muna aiki tare ne, domin ku yi farin ciki, domin a game da bangaskiyarmu kam kuna tsaye kankan. Korintiyawa ta biyu Sura ta biyu Na kudura a raina, ba zan sake zuwa wurinku in sa ku baƙin ciki ba, to, in na sa ku baƙin ciki, wa zai faranta mini rai? in ba wanda na sa baƙin cikin ba, na rubuto muku haka ne, don kada in na zo waɗanda ya kamata su faranta mini rai ya zama na sun sa ni baƙin ciki, domin na amince da ku duka, cewa farin ciki na naku ne ku duka. Na rubuto muku ne, ina a cikin wahala da baƙin ciki gaya, har da hawaye mai yawa, ba don in sa ku baƙin ciki ba. sai dai domin ku san irin tsananin ƙaunar da nake yi muku. Amma in wani ya jawo baƙin ciki, ba ni kaɗai jawowa ba, amma ga wani fanni sai in ce dukanku ne jawowa, ba tsanantawa nake yi ba. Irin mutumin nan, horon nan da galibin jama'a suka yi masa, ai ya isa haka, gara dai ku yafe masa, ku kuma ƙarfafa masa zuciya, don kada gayar baƙin ciki ya sha kansa. Saboda haka, ina roƙonku ku tabbatar masa da ƙaunarku, na rubuto muku wannan takanas domin in jarraba ku, in ga ko kuna yin biyayya ta kowace hanya. Wanda kuka yafe wa komi, ni ma na yafe masa, abin da na yafe kuwa, in dai har ma akwai abin yafewa, saboda ku ne na yafe masa, albarkacin almasihu. Don kada shaiɗan ya ribace mu, gama mu ba jahilan makidodinsa ba ne. To, sa'ad da na zo ta ruwasa, in yi bisharar almasihu, ko da yake an buɗe mana hanya a cikin Ubangiji, duk da haka dai hankali na bai kwanta ba, domin ban tarar da ɗan uwana Titus a can ba, saboda haka sai na yi kwana da su na zarce na tafi Makidoniya. Amma godiya ta tabbata ga Allah, shi da kullum yake yi mana jagaba mu ci nasara, albarkacin almasihu. ta wurinmu kuma yake baza ƙanshin nan na sanin almasihu a ko'ina don kuwa agun mu ne ƙanshin almasihu a cikin waɗanda ake ceto da waɗanda suke a hanyar hallaka ga na ƙarshe ɗin ƙanshin nan warin mutuwa ne mai kaiwa ga hallaka ga na farkon kuwa ƙanshin rai ne mai kaiwa ga rai to wa zai iya ɗaukar nauyin waɗannan abubuwa domin mu ba kamar mutane da yawa muke ba masu yi wa maganar Allah algus mu kaifi ɗaya ne kamar yadda Allah ya umarce mu haka muke magana a gaban Allah muna na almasihu Kwarantiya ta biyu Sura ta uku Wato har ila yau yabon kanmu za mu fara yi kuma? Ko kuwa muna bukatar wasiƙun yabo ne zuwa gare ku? ko daga gare ku, kamar yadda waɗansu ke yi, ai, ku kanku ne wasikarmu ta yabo, wadda aka rubuta a zukatanku domin kowa ya santa, ya kuma karanta ta. A fili yake, ku wasiƙa ce ta almasihu ta hannunmu, ba kuwa rubutun tawada ba ne, amma na ruhun Allah rayayye ne, ba kuwa akan allunan dutse aka rubuta ta ba, sai dai a zuci. wannan ita ce irin amincewar mu ga Allah ta wurin almasihu ba domin mun isar wa kanmu ba ne har da za mu ce mu ne muke gudanar da wani abu a'a iyawarmu daga Allah take domin shi ne ya iyar mana muka zama masu hidima na samun alkawari ba alkawarin rubutacciyar ka'ida ba sai dai na ruhu domin kuwa rubutacciyar ka'ida kisa take yi ruhu kuwa rayarwa yake yi aka zana hidimar shari'ar Musa wadda ƙarshen ta mutuwa ce a allunan duwatsu. An bayyana hidimar nan da babbar ɗaukaka, har Isra'ila suka kasa duban fuskar Musa saboda tsananin haskenta, ga ta kuwa mai shuɗewa ce. Ina misalin fifikon hidimar Ruhu mafi ɗaukaka, gama idan hidimar da take jawo hukunci a ɗaukakawa ce. to lalle hidima da take jawo samun adalcin Allah ta fi ta ɗaukaka nesa, hakika a wannan hali abin da da take da ɗaukaka ya rasa ɗaukaka sam, saboda mafificiyar ɗaukakar da ta ji ta, domin in a ba mai shuɗewa an bayyana ta da ɗaukaka, ashe abin da yake dawwamamme lalle ne ya kasance da ɗaukakar da tafi haka nesa. tun da yake muna da sa zuciya irin wannan to muna magana ne gaban mu gaɗi kwarai. ba kamar musa muke ba wanda ya rufe fuskarsa da mayafi don kada isra'ilawa su ga ƙarewar ɗaukakan nan mai shuɗewa amma hankalinsu ya dushe domin har ya zuwa yau in ana karatun tsohon alkawari mayafin nan har yanzu ba a yaye yake ba domin baya yayewa sai ta wurin almasihu kaɗai hakika har ya zuwa yau duk lokacin da ake karatun littafin musa sai mayafin nan yakan rufe zukatansu amma da zarar mutum ya juyo ga ubangiji akan yaye masa mayafin to ubangiji fa shine ruhu a inda ruhun ubangiji yake kuma a nan yanci yake mu dukanmu kuma fuskokinmu ba lullubi muna nuna ɗaukakar ubangiji kamar madubi ana sauya mu mu ɗauki kamanninsa cikin ɗaukaka mai hauhawa. Ubangiji kuwa wanda yake ruhu yana zartar da haka. Kwarantiya ta biyu Sura ta hudu Saboda haka, da yake muna da wannan hidima bisa ga jinƙan Allah, ba za mu karai ba, ba ruwanmu da ɓoye-ɓoye na munafuci ko makirci ko yi wa maganar Allah argus. amma ta wurin bayyana gaskiya a fili sai kowane mutum ya shaidi gaskiyarmu a lamirinsa a gaban Allah ko da bisharinmu a rufe take ai ga waɗanda suke hanyar hallaka kaɗai take a rufe su ne marasa ba da gaskiya waɗanda sarkin zamanin nan ya makantar da hankalinsu don kada hasken bisharar ɗaukakar almasihu shi da yake surar Allah ya haskaka su domin ba wa'azin kanmu muke yi ba sai dai na Yesu almasihu a kan shi ne Ubangiji, mu kuwa bayinku ne saboda Yesu, domin shi Allah wanda ya ce, Haske ya bullo daga duhu ya haskaka, shi ne ya haskaka zukatanmu domin a haskaka mutane su san ɗaukakarsa a fuskar Yesu almasihu. Wannan wadata da muke da ita kuwa a cikin kasake take, wato jikunanmu. don a nuna mafificin ikon nan na Allah ne, ba namu ba. Ana walshe mu ta kowace hanya, duk da haka ba a ci mu ba. Ana ruɗa mu duk da haka ba mu kare ba. Ana tsananta mana duk da haka ba mu zama yasasu ba. Ana ta fyaɗa mu a ƙasa duk da haka ba halaka mu ba. Kullum muna cikin hatsarin kisa, irin kisan da aka yi wa Yesu. domin a bayyana rayuwar Yesu ta gare mu. Wato, muddin muna a raye, kullum zaman mutuwa muke yi saboda Yesu, domin a bayyana ran Yesu ta wurin jikin nan namu mai mutuwa. Ta haka mutuwa take aikatawa a cikinmu, ku kuwa rai a cikinku. Tun da yake muna da ruhun bangaskiya iri ɗaya da na wanda ya rubuta wannan, na gaskata, saboda haka na yi magana. To, mu ma mun gaskata, saboda haka ko muke magana, mun sani shi wannan da ya tada Ubangiji Yesu daga matattu, mu ma zai tashe mu albarkacin Yesu, ya kuma kawo mu a gabansa tare da ku. Duk wannan fa don amfaninku ne, domin alherin Allah ya yaɗu ga mutane masu yawa, ta haka ya zama sanadin yawaita godiya ga Allah, domin a ɗaukaka Allah. Saboda haka, ba mu karai ba ko da yake jikinmu na mutuntaka yana ta lalacewa duk da haka ruhunmu a kowace rana sabon tashi ake yi don wannan 'yar wahalar tamu mai saurin wucewa ita take tanadar mana madawamiyar ɗaukaka mai yawa fiye da kwatanci domin ba abubuwan da ido yake gani muke dubawa ba sai dai marasa ganuwa gama abubuwan da ake gani masu saurin wucewa ne, marasa ganuwa kuwa madawwama ne. Korintiya ta biyu Sura ta biyar Gama mun sani in an rushe jikinmu na wannan duniya, Allah ya tanadar mana jiki a sama, wato wanda shi kansa ya yi, wanda zai dawwama. A jikin nan muna ajiyar zuciya, mun ƙosa mu samu a suturta mu da jiki namu na sama, gama in aka suturta mu da shi ba za a same mu tsirara ba. Sa'ad da muke zaune a cikin jikin nan na duniya, nishe muke domin matsuwar da muke sha, ba domin muna so mu rabu da jikinmu na wannan duniya ba ne, amma don so muke yi a suturta mu da na sama, domin mai rai ya shafe mai mutuwa. Allah kuwa shi ya tanadar mana wannan sakewar. shi da ya ba mu ruhunsa domin tabbatar da abin da zai yi a nan gaba saboda haka kullum muke da ƙarfin zuciya mun kuma sani muddin muna tare da wannan jiki a rabe muke da ubangiji domin zaman ban gaskiya muke yi ba na ganin ido ba hakika muna da ƙarfin zuciya mun kuma gwammace mu rabu da jikin nan mu zauna a gun ubangiji saboda haka ko muna gunsa ko muna a rabe da shi, burinmu shi ne mu faranta masa zuciya, don lalle ne a gabatar da mu duka a gaban kursiyin shari'a na almasihu, domin kowa ya samu sakamakon abin da ya yi tun yana tare da wannan jiki, ko mai kyau ne ko kuma mara kyau. Da yake muna tsoron Ubangiji, shi ya sa muke ƙoƙarin rinjayar mutane, yadda muke kuwa, ai sananne ne ga Allah. Muna fata kuma haka abin yake a lamirinku, har wa yau kuma, ba yabon kanmu muke yi a gare ku ba, sai dai muna ba ku hanyar yin takama da mu, don ku sami yadda za ku mai da jawabi ga waɗanda suke fariya da mukaminsu, ba da halinsu ba. In hankalinmu ya fita, ai saboda Allah ne, in kuwa a cikin hankalinmu muke, ai ribar ku ce. Ƙaunar almasihu a gare mu ita take mallakar mu. saboda haka mun tabbata da yake wani ya mutu saboda dukan mutane ashe kuwa mutuwarsa ce dukansu ya kuwa mutu ne saboda dukan mutane domin waɗanda suke a raye kada su yi zaman ganin dama a nan gaba sai dai su yi zaman wannan da ya mutu saboda su aka kuma tashe shi saboda su saboda haka a nan gaba ba ma ƙara duban kowane mutum bisa ga ɗabi'ar jiki kawai domin ko da yake mun taɓa duba almasihu bisa ga ɗabi'ar jiki yanzu ba ma ƙara dubansa haka saboda haka duk wanda yake na almasihu sabuwar halitta ne tsohon al'amari duk ya shuɗe gashi komai ya zama sabo duk wannan kuwa yin Allah ne shi da ya sulhunta mu da kansa ta wurin almasihu ya kuma ba mu aikin shelar sulhuntawar wato Allah ne. ta wurin almasihu yake sulhunta 'yan adam da shi kansa ba ya kuwa lasafta laifofinsu a kansu ba ya kuma danka mana maganan nan ta sulhuntawa saboda haka mu jakadu ne na almasihu wato allah na neman mutane ta wurinmu muna roƙonku a madadin almasihu ku sulhuntu da allah shi da bai san zunubi ba allah ya mai da shi zunubi saboda mu domin mu mu sami adalcin Allah ta wurinsa. Korintiyawa ta biyu Sura ta shida Da yake kuma muna aiki tare da Allah, muna roƙonku kada ku yi na'am da alherin Allah a banza, domin ya ce, Na saurare ka a lokacin samun karɓuwa, na kuma taimake ka a ranar ceto. Gashi, yanzu ne lokacin samun karɓuwa. gashi kuma yau ce ranar ceto, ba ma zamar wa kowa sanadin tuntube don kada a aibata aikinmu, amma ta kowace hanya muna bayyana gaskiyarmu a kan bayan Allah muke, ta mutuƙar jurewa da shan wahala da ƙuntata da masifu da shan duka da shan ɗauri da yawan hargitsi da yawan fama da rasa bacci da kuma rasa abinci. muna kuma bayyana gaskiyarmu ta halin tsarkaka, da sani, da haƙuri, da kirki, da ruhu mai tsarki, da sahihiyar ƙauna, da magana gaskiya, da kuma ikon Allah. Muna riƙe da makaman adalci dama da hagu, ana ɗaukaka mu, ana kuma wulakanta mu, ana yabon mu. ana kuma mu. An ɗauke mu kamar mayaudara, mu kuwa masu gaskiya ne. kamar ma ba a san mu ba, an kuwa san mu sarai, kamar a bakin mutuwa muke, gashi kuwa muna a raye, ana ta horonmu duk da haka ba a kashe mu ba, kamar muna bakin ciki, kullum kuwa farin ciki muke yi, kamar matalauta muke, duk da haka kuwa muna arzuta mutane da yawa, kamar ba mu da kome, alhali kuwa kome namu ne. Ya ku karantiyawa, ba mu ɓoye muku kome ba. mun saki zuciya da ku kwarai, ai, ba wata rashin yarda a zuciyarmu, sai dai a taku, ina roƙonku kamar ’ya'yana, ku ma ku saki zuciya da mu. Kada ku yi cuɗanya mara dacewa da marasa ba da gaskiya. To, me ya haɗa aikin adalci da na mugunta? Ko kuwa me ya haɗa haske da duhu? Ina kuma jayayyar almasihu da Iblis? me kuma ya haɗa mai ba da gaskiya da mara ba da gaskiya wace yarjejeniya ce take a tsakanin haikalin Allah da gumaka domin mu haikali ne na Allah rayaye yadda Allah ya ce zan zauna tare da su in yi yawo a tsakaninsu zan kuma kasance Allahnsu su kuma su kasance jama'ata saboda haka sai ku fito daga cikinsu ku keɓe in ji Ubangiji. kada ku ko taɓa wani abu mara tsarki, ni kuwa in yi na'am da ku, in kasance uba a gare ku, ku kuma ku kasance ‘ya'yana maza da mata, in ji Ubangiji Maɗaukaki. Korintiya ta biyu Sura ta bakwai Ya ku ƙaunatattu, tun da aka yi mana waɗannan alkawarai, sai mu tsarkake kanmu daga kowace irin ƙazanta ta jiki ko ta zuci. da ban girma ga Allah mu kamalta a cikin tsarki. Ku saki zuciya da mu, ai ba mu cuci kowa ba, ba mu ɓata kowa ba, ba mu zambaci kowa ba, ba don in sa muku laifi na faɗi haka ba, don dama na gaya muku, abin ƙauna kuke a gare mu ƙwarai, ko a mace ko a raye, ba mu rabuwa, na amince da ku ƙwarai, ina kuma taƙama da ku gaya. zuciyata ta ƙarfafa ƙwarai, duk da wahalce-wahalcenmu dai ina farin ciki ƙwarai da gaske. Ko a lokacin da muka zo ƙasar Makidoniya ma, ba mu samu shakatawa ba, ana tawarashe mu ta kowace hanya, a waje ga husuma, a zukatanmu kuma ga fargaba. Amma Allah shi da yake ƙarfafa wa ƙasƙantattu zuciya, sai ya ƙarfafa mana zuciya da zuwan Titus. ba kuwa da zuwan Titus kawai ba, har ma a game da ƙarfafa zuciyar nan da ya samu a wurinku, a yayin da ya gaya mana yadda kuke begena, kuna nadama, kuna kuma himmantuwa ga goyon bayana, har ma na ƙara farin ciki kwarai. Ko da na ɓata maku rai a game da wasiƙar da da na rubuto maku. ba na baƙin ciki da haka, ko da yake da kam na yi baƙin ciki. don na lura wasikar nan ta ɓata muku rai, ko da yake dai zuwa ɗan lokaci kaɗan ne, amma a yanzu kam ina farin ciki, ba don kun yi baƙin ciki ba, sai dai don baƙin cikinmu ya sa ku tuba, don kun yi baƙin ciki irin wanda Allah yake so, saboda haka ba ku yi hasarar komi a sanadinmu ba, don baƙin ciki irin wanda Allah yake sawa shi ne yake biyarwa zuwa ga tuba. da kuma samun ceto baya kuma sa da na sani amma baƙin ciki akan al'amarin duniya yakan jawo mutuwa ku dubi fa irin himma da baƙin cikin nan da Allah yake so ya sa a zukatanku da irin ɗokin da kuka yi na gyara al'amuranku da irin haushin da kuka ji da irin tsoron da kuka ji da irin begen da kuka yi da irin himmar da kuka yi da kuma irin niyyar ku ta horo. A game da wannan sha'ani kam, lalle ta kowace hanya kun nuna cewa ba ku da laifi. To, ko da yake na rubuto muku wasiƙa, ba musamman a kan wanda ya yi laifin ba ne, ba kuwa a kan wanda aka cutar ba, sai dai domin a bayyana muku a gaban Allah tsananin kula da kuke yi mana. Saboda haka ne zukatanmu suka ƙarfafa. banda ƙarfafar zukatanmu kuma har wa yau mun ƙara farin ciki ƙwarai saboda farin cikin titus don dukanku kun wartsakar da shi don ko da na gaya masa cewa ina ‘yar takama da ku ban kunyata ba, kamar yadda duk abin da muka gaya muku gaskiya ne, haka kuma takamarmu da ku a idon Titus ma ta zama gaskiya. Ransa kuma yana a gare ku fiye da da kwarai, duk sa'ad da yake tunawa da biyayyar ku duka da kuma yadda kuka yi na'am da shi a cikin halin bangirma tare da matsananciyar kula. Ina farin ciki ne don na amince da ku kwarai da gaske. Kwarantiyawa ta biyu Sura ta takwas To, 'yan uwa, muna so mu sanar da ku alherin Allah da ya bayar a cikin ikkilisiyoyin Makedoniya. wato ko da yake an gwada su da matsananciyar wahala suna kuma a cikin baƙin talauci duk da haka yawan farin cikinsu har ya kai su ga yin alheri kwarai da gaske domin na tabbata daidai ƙarfinsu suka bayar har ma fiye da ƙarfinsu ne da ra'insu kuma sun riƙe mu kwarai da gaske mu yi musu alheri su ma a sa su a cikin masu yi wa tsarkaka gudumawa har ma suka bayar fiye da yadda muka zata. amma sai da suka fara mika kansu ga Ubangiji da a gare mu kuma bisa ga nufin Allah. Ganin haka sai muka roki Titus da yake shi ne ya riga ya tsiro da wannan aikin alheri a cikinku, sai ya ƙarasa shi. To, da yake kun fifita a kowane abu, wato a cikin bangaskiya da magana da sani, da matukar himma da kuma ƙaunar da kuke yi mana, to, sai ku fifita a wannan aikin alheri ma. Ba ƙallafa muku wannan nake yi ba, sai dai ta nuna himmar waɗansu in tabbata ƙaunar kuma sahihiya ce. Domin kun san alherin Ubangijinmu Yesu almasihu, ko da yake shi mawadaci ne sai ya zama matalauci sabili da ku, domin ta wurin talaucinsa ku wadata. A wannan al'amari ga shawarata, ai ya fiye muku a yanzu. ku ƙarasa abin da kuka fara yi a bara, har kuka yi da ra'inku, to sai ku ƙarasa aikin da irin ra'in da kuka fara, gwargwadon ikonku. Don mutum yana da niyyar bayarwa, bayarwarsa za ta zama karɓa ce, bisa ga yawan abin da yake da shi, ba bisa ga abin da ba shi da shi ba. Ba nufi nake yi a sauwaƙe wa waɗansu, ku kuwa a jibga maku nauyi ba. amma don a raba daidai wa daida sai ku taimake su a yanzu da yalwarku saboda rashinsu don wata rana su ma su taimake ku da yalwarsu saboda rashin ku, don a daidaita al'amari yadda yake a rubuce cewa wanda ya tara mai yawa bai fi bukatarsa ba wanda ya tara kaɗan kuwa ba abin da ya gaza masa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sa tsananin kula da ku a zuciyar Titus kamar yadda nake yi, ba kuwa na'am da roƙonmu kaɗai ya yi ba, har ma saboda tsananin himma tasa yana zuwa wurinku da ra'in kansa. Ga shi mun aiko ɗan uwan nan tare da shi, wanda ya yi suna wajen yin bishara a dukkan ikkilisiyoyi, ba kuwa haka kaɗai ba, har ma ikkilisiyoyi sun zaɓe shi ya rika tafiya tare da mu. kan wannan aikin alheri da muke yi saboda ɗaukakar Ubangiji da kuma nuna kyakkyawar niyyarmu. Wato muna gudun kada kowa ya zarge mu a kan kyautan nan da ake yi hannu sake wadda muke kasabtawa. Niyyarmu ce mu yi abubuwa da ke daidai ba wai a gaban Ubangiji kaɗai ba har ma a gaban mutane. Muna kuma aiko da ɗan uwanmu tare da su. wanda sau da yawa muka tabbatar da himma tasa ta hanya iri-iri, yanzu kuma ya fi koyaushe himma domin amincewa da ku da yake yi kwarai da gaske. Titus kuwa, ai abokin tarayya ta ne, abokin aiki na kuma game da al'amuranku. ‘Yan uwan nan namu kuwa, ai manzanni ne na ikkilisiyoyi masu ɗaukaka almasihu, saboda haka, sai ku tabbatar wa waɗannan mutane a gaban ikkilisiyoyi irin ƙaunarku da kuma cewa taƙama da ku da muke yi gaskiya ce. Korantiyawa ta biyu Sura ta tara Ba sai lalle na rubuto muku zancen gudunmuwa ga tsarkaka ba, domin na san niyyarku, har ma ina taƙama da ku gun mutanen Makidoniya kan haka. Ina ce musu, ikkilisiyar Akaya. ta yi shiri tun bara, ƙwazonku kuwa ya ta da yawancinsu. Amma ma aiko da ’yan uwan nan don kada gadarar da muke yi da ku a wannan al'amari ta zama banza, domin ku zauna a kan shiri kamar yadda da na ce za ku zauna. Don kada ya zamana in waɗansu mutanen Makidoniya sun zo tare da ni suka ta ku shirya ba, kunya ta ishe mu, balle fa ku. saboda amincewa da muke yi da ku saboda haka na dai ga lalle ne in roƙi ‘yan uwan nan su riga ni zuwa a gare ku su tana da baiwar nan da kuka yi alkawari kafin in zo domin a same ta a shirye ba tare da matsawa ba sai dai kyautar sa kai abin la'akari fa shi ne wanda ya yi ƙoron yafa iri gonarsa za ta yi masa ƙoron amfani wanda kuwa yafa a yalwace sai ya girba a yalwace sai kowa ya bayar yadda ya yi niyya ba tare da ɓacin rai ko tilastawa ba domin Allah yana son mai bayarwa da daɗin rai Allah kuwa yana da iko ya ba ku fiye da ku domin kullum ku wadatar da kome ta kowace hanya kuna ta bayarwa hannu sake kowane irin kyakkyawan aiki kamar yadda yake a rubuce cewa ya ba gajiyayyu hannu sake ayyukansa na alheri madawwama ne shi da yake ba mai shuka iri yake kuma ba da abinci a ci shi ne zai ba ku irin shukawa ya riɓan yashi ya kuma yawaita albarka ayyukanku na alheri za a wadata ku ta kowace hanya domin ku rika bayarwa a yalwace bayarwan nan kuwa da za ku yi za ta zama sanadin godiya ga Allah ta wurinmu. mu domin aikin nan na alheri ba biyan bukatar tsarkaka kaɗai yake yi ba, har ma yana ƙara yawaita godiya ga Allah ƙwarai da gaske. Aikin nan naku na alheri, tabbatar ban gaskiyarku ne, za a kuwa ɗaukaka Allah saboda kun bayyana yarda, cewa kun yi na'am da bisharar almasihu, saboda kuma gudunmuwa da kuka yi musu da saura duka hannu sake, su kuwa za su yi muku addu'a. su yi dokin ganin ku saboda alherin Allah marar misaltuwa da ya yi muku. Godiya ta tabbata ga Allah saboda baiwarsa da ta fi gaban a faɗa. Kwarantiya ta biyu Sura ta goma Ni bulus da kaina, ina roƙonku albarkacin tawalu'u da sanyin hali na almasihu, ni da ake wa kirari mara tsanani ne a cikinku. amma mai tsanantawa ne sa'ad da nake rabe da ku, ina roƙonku, kada ku tilasta ni in matsa muku sa'ad da na zo, gama na tabbata zan iya tsayawa waɗanda suka ce abin da muke yi sha'anin duniya ne. Ko da yake a cikin jiki muke tafiya, famar mu ba irin na mutuntaka ba ne, don kuwa makamanmu na fama ba na mutuntaka ba ne, na ikon Allah ne. masu rushe makamai masu ƙarfi. Muna kada masu hujjoji a cikin zace-zacensu, muna rushe kowace ganuwar alfarma mai tara sanin Allah, muna kuma jan hankalin kowa ga bautar almasihu. A shirye muke kuma mu hori kowane mara biyayya, muddin biyayyarku ta tabbata. Ku dubi abin da yake bayyane mana, in dai wani ya amince na almasihu ne, to ya ƙara tunawa. wato kamar yadda yake shi na almasihu ne mu ma haka muke ko da zan yi gadara fiye da kima a game da izinin nan namu wanda ubangiji ya bayar saboda inganta ku ba don rushe ku ba ba zan kunyata ba kada fa a ga kamar ina tsorata ku da wasiƙu ne don waɗansu suna cewa wasiƙunsa masu ratsa jiki ne masu ƙarfi amma ko in ka gan shi ba shi da kwarjini. maganarsu kuma ba ta magana ba ce, irin mutanen nan dai su fahimci yadda abin da muke faɗa a cikin wasiƙa sa'ad da ba mu nan, shi muke aikatawa sa'ad da muke nan. Wane mu mu daidaita kanmu, ko mu gwada kanmu da waɗansu masu yabon kansu, ashe waɗannan mutane masu auna kansu da juna, suna kuma neman bambanci a tsakaninsu da juna, ba su da basira. amma dai ba za mu yi alfarma fiye da yadda ya kamata ba sai dai mu tsaya a kan iyakar da Allah ya yanke mana wadda ta game har da ku ai ba mu wuce gona da iri ba kamar ba a hannunmu kuke ba domin mu ne muka fara shan nisa muka je a gare ku da bisharar almasihu mu ba fiye da yadda ya kamata take ba bata kuma shafi aikin waɗansu ba amma muna sa zuciya ban ku ta rika ƙaruwa, ta haka kuma fagen aikinmu a cikinku ya rika ƙaruwa ƙwarai da gaske, har ma mu mu samu mu yi bishara a ƙasashen da suke a gaba da ku, ba tare da wata fahariya da aikin da wani riga ya yi a fagensa ba, amma duk mai yin fahariya ya yi fahariya da Ubangiji. Ai, ba mai yabon kansa ake yarda da shi ba. sai dai wanda Ubangiji ya yabawa. Kwarantiyawa ta biyu Sura ta goma sha ɗaya Da ma a ce ku jure ’yar wautata, ku dai yi haƙuri da ni, ina kishi a kanku saboda Allah, gama na bashe ku ga almasihu domin in miƙa ku kamar amarya tsattsarka ga makaɗaicin mijinta, amma ina tsoro. kada ya zamana kamar yadda maciji ya yaudari Hawwa'u da makircinsa, kuma a bauɗar da hankalinku daga sahihiyar biyayya amintacciya ga almasihu. Don in wani ya zo yana wa'azin wani Yesu daban da wanda muka yi wa'azi, ko kuma in kun sami wani ruhu daban da ruhun da kuka samu, ko wata bishara daban da wadda kuka yi na'am da ita, ashe. har kuna saurin yin na'am da irin irinsu kenan? A ganina ban kasa mafifitan manzannin nan da kome ba, ko da yake ni ba mi ne a wajen yin magana, a wajen sani kam ba haka ba ne, mun kuwa bayyana wannan sarai ta kowace hanya a cikin dukan sha'aninmu da ku. Ashe, laifi na yi da na kaskantar da kaina don a ɗaukaka ku. wato, saboda na yi muku bisharar Allah a kyauta? Waɗansu ikkilisiyoyi na biyan hakkina, sai ka ce ina yi musu ƙwace domin in yi muku hidima, Sa'a da nake a wurinku kuma nake zaman rashi, ban nawaya wa kowa ba, domin ’yan uwan da suka zo daga Makedoniya su ne suka biya mini bukata, saboda haka na ƙi nawaya muku ta kowace hanya. ba kuwa zan nawaya muku ba, albarkacin gaskiyar almasihu da yake tare da ni, ba mai hana ni fahariyan nan tawa a laddin akaya. To, don me, domin ba na ƙaunarku ne? Allah dai ya sani ina ƙaunarku. Abin da nake yi kuwa, shi zan rika yi, domin in toshe kafar mutanen nan da suke fariya, suna nema mu daidaita da su. Irin waɗannan mutane manzannin ƙarya ne. mayaudaran ma'aikata suna mai da kansu kamar su manzannin almasihu ne ba abin mamaki ba ne kuwa domin ko shaidan ma da kansa yakan mai da kansa kamar shi mala'ikan haske ne don haka ba abin mamaki ba ne in bayansa ma sun mai da kansu kamar su bayi ne na aikin adalci a ƙarshe za a saka musu gwargwadon ayyukansu ina sake faɗa kada wani ya zaci ni wawa ne, in kuwa kun zaci hakan nake, to, ku ji ni wawa ne, don ni ma in samu in taɓa ‘yar takama kaɗan. Abin nan da nake faɗa fa, ba bisa ga umarnin Ubangiji nake faɗa ba, sai dai magana ce irin ta wawa, wadda yake yi gaba gaɗi yana fariya, da yake mutane da yawa suna fariya irin ta ‘yan adam kawai, ni ma zan yi. ai, ku kam, hikimarku hatta kai ga jurewa wawaye da murna, don in wani ya sa ku bauta, kukan jure masa, ko ya yi muku ƙwace, ko ya more ku, ko ya nuna muku isa, ko kuwa ya mare ku, mu kam, saboda rauninmu, wane mu da yin haka, amma ta koyaya wani yake ƙarfin halin yin fariya. ina magana a kan ni wawa ne fa, to, ni ma sai in yi, in su Ibraniyawa ne, ni ma haka, in su Isra'ilawa ne, ni ma haka, in su zuriyar Ibrahim ne, ni ma haka, in su bayan almasihu ne, ni na fi su ma, ina magana kamar ruɗaɗɗe ne fa, ai, na fi su shan fama ƙwarai da gaske, da shan ɗauri. na sha duka mara iyaka, na sha hatsarin mutuwa iri-iri. Sau biyar Yahudawa suka yi mini bulala arba'in ɗaya babu, sau uku aka bulale ni da tsumagu, sau ɗaya har aka jajjefe ni da dutse, sau uku jirgi ya ragargaje ina ciki. Na kwana na yi ni ruwan bahar yana tafiya da ni, na yi tafifiya da yawa, na sha hatsari a koguna. na sha hatsarin ‘yan fashi, na sha hatsari a hannun kabilarmu, na sha hatsari a hannun al'ummai, na sha hatsari a birane, na sha hatsari a jeji, na sha hatsari a bahar, na kuma sha hatsarin ‘yan uwa na ƙarya, na sha fama, na sha wuya, na sha rashin barci, na sha yunwa da kishirwa, sau da yawa na rasa abinci, na sha sanyi da huntanci. ban da waɗansu abubuwa daban kuma kowace rana ina matse da matsananciyar kula saboda dukkan ikkilisiyoyi wane ne ya raunana da ban raunana ba wane ne aka sa tuntuɓe ban ji zafi ba in ma lalle ne in yi gadara to sai in yi takama da abubuwan da suke nuna raunana ta. Allahn Ubangiji Yesu, wato Ubansa, wanda yabo ya tabbata a gare shi har abada, ya sani ba ƙarya nake yi ba. A Damascus, gwamnan da yake a ƙarƙashin sarkin Aristis ya tsare ƙofofin birnin Damascus don ya kama ni, amma sai aka zura ni a cikin babban kwando ta taga garu na kubuce masa. Korantiyawa ta biyu Sura ta goma sha biyu an tilasta mini in yi gadara, ko da yake bata amfane ni da kome ba, amma zan ci gaba da zancen ruya da wahayi da Ubangiji ya yi mini. Na san wani mutum wanda yau shekara goma sha hudu kenan, aka ɗauke shi zuwa sama ta uku bisa ga ikon almasihu, ko yana cikin jiki ne, ko ba a cikin jiki ba, ban sani ba, Allah ne masani. Na kuma san mutumin nan, an ɗauke shi zuwa firdausai. ko yana a cikin jiki ne, ko ba a cikin jiki ba, ban sani ba, Allah ne masani. Ya kuma ji waɗansu maganganu waɗanda ba dama a faɗa, irin ma waɗanda ɗan adam ba shi da izinin faɗa. Zan yi gadara da mutumin nan kam, amma ba zan yi gadara da kaina ba, sai dai ko da raunana ta. ko da zan so yin gadara ma, ba zan zama wawa ba. gama gaskiya zan faɗa, amma na bar zancen haka, don kada wani ya ɗauke ni fiye da yadda yake na ko yadda yake jin magana ta. don kada kaina ya kumbura kuma saboda mafifitan wahayan da aka yi mini, sai aka saka mini wata cuta wadda ta zama mini ƙaya, jakadan shaiɗan, don ya riƙa wahalshe ni, don kada kaina ya kumbura. sau uku nake roƙon Ubangiji a kan wannan abu ya rabu da ni, amma ya ce mini, Alheri na ya isa, domin ta wajen rashin ƙarfi ake ganin cikar iko na. Saboda haka, sai ma mayan ƙarin alfarma da raunanata da farin ciki fiye da na da, domin ikon almasihu ya zauna a tare da ni. Saboda haka, ina murna da raunanata da cin mutuncin da aka yi mini. da shan wuya da shan tsanani da masifu saboda almasihu don sa'a da nike rarrauna a sa'an nan ne nake da ƙarfi. Na yi wauta kam, amma ku ne kuke tilasta mini, ku ne kuwa ya kamata ku yaba mini, domin ba inda na kasa waɗannan mafifitan manzanni, ko da yake ni ba kome ba ne, an gudanar da tabbatattun alamun manzo a cikinku. ta matuƙar jimiri da alamu da abubuwan al'ajabi da mu'ujizai. Ta wace hanya ce kuka kasa sauran ikkilisiyoyi, ko kuwa domin dai ni ban nauyaya muku ba? To, ku yafe min wannan laifi. Gashi, na yi shirin zuwa wurinku, zuwa na uku, ba kuwa zan nauyaya muku ba, don ba abinku nake nema ba, ku nake nema. domin ba yara ne da ɗaukar nauyin iyayensu ba, sai dai iyaye ne da ɗaukar nauyin yaran. Ni kam, zan kashe dukan abin hannuna da dukan zarafina da matuƙa farin ciki, saboda ranku, in na ƙara ƙaunarku, ashe sai a rage ƙaunata? To, a ce ban nauyaya muku baɗin, ashe sai ku ce dabara na yi muku. na shawo kanku ta hanyar yaudara? Na cuce ku ne ta wurin wani daga cikin waɗanda na aiko a gare ku? Na roƙi Titus ya je, na kuma aiko ɗan uwan nan tare da shi. To, Titus ya cuce ku ne? Ashe, ba ruhu ɗaya yake bi da mu ba? Ni da shi, ba kuma hanya ɗaya muke bi ba? Ashe, tun da tsammani kuke yi muna kawo hanzarinmu a gare ku ne? A'a. a gaban Allah muke magana muna na almasihu wannan kuwa duk domin inganta ku ne ya ku ƙartattu. Ina tsoro kada watakila in na zo in same ku ba a yadda nake so ba, ku kuma ku ganni ba a yadda kuke so ba, ko ma a tarar da jayayya da kishi da fushi da son kai da yanke da tsegunguma da girman kai da tashin hankali. ina tsoro kada in na sake zuwa Allah na ya ƙasƙanta ni a gabanku, in kuma yi baƙin ciki saboda waɗansu da yawa da suka yi zunubi a da, ba su kuwa tuba da aikinsu na lalata ba, da fasikancinsu, da fajircinsu da suka aikata. Kwarantiyawa ta biyu Sura ta goma sha uku Wannan shi ne zai zama zuwana na uku a gare ku. lalle ne kuwa a tabbatar da kowace magana a bakin shaidu biyu ko uku, na gargadi waɗanda suka yi zunubi a da, da kuma saura duka, a yanzu kuma da bana nan ina yi musu gargadi kamar yadda na yi sa'ad da nake nan a zuwa na na biyu, cewa in na sake zuwa ba zan sawwake musu ba. In dai nema kuke yi ku tabbata cewa da izinin almasihu nake magana, to, ai, shi ba raurauna ba ne a gare ku, amma ga ƙarfa ne a cikinku. Ko da yake an gice shi ne da rashin ƙarfi, duk da haka a raye yake da ikon Allah, mu ma marasa ƙarfi ne kamar sa, amma a game da al'amuranku da za mu zartar, a raye muke tare da shi ta ikon Allah. Ku jarraba kanku ku gani, ko har yanzu kuna a raye da ban gaskiya. ku rika auna kanku, ashe, ba ku tabbata almasihu yana a cikinku ba? Sai ko in kun kasa ga gwajin, muna fata ku gane, mu ba mu kasa ba. Amma muna roƙon Allah kada ku yi wani mugun abu, ba don mu mu zama kamar mun ci gwajin kawai ba, sai dai domin ku yi abin da yake daidai, ko da yake za ku ga kamar mun kasa. domin ba dama mu saba wa gaskiya sai dai mu bi bayan gaskiyar gama farin ciki muke yi in muna raunana ku kuna ƙarfafa addu'a mu ita ce ku kammala ina rubuta wannan ne sa'ad da ba tare da ku domin sa'ad da na zo kada ya zama mani tilas in yi muku tsanani a game da nuna ikon nan da Ubangiji ya bani saboda ingantawa ba saboda rushewa ba. Daga ƙarshe kuma, ’yan uwa, sai wata rana, ku kammala halinku, ku kula da roƙona, ku yi zaman lafiya da juna, ku yi zaman salama, Allah mai zartar da ƙauna da salama kuwa zai kasance tare da ku. Ku gaggai da juna da tsatsarkar sun ba, dukan tsarkaka suna gaishe ku, alherin Ubangiji Yesu almasihu da ƙaunar Allah da zumuntar Ruhu mai tsarki. su tabbata a gare ku duka.